بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إمام الشاطبي رحمه الله عز وجل أتكم باب يا آتي الإضافة يتشي وثنتان ما خمسين ما كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تأزل أكي جفو banati wa ansari imadi wa la'anati wa ma ba'dahu in sha'a bil fatahi umila wa fi warshin yadi an ulishiman wa fi rusuli aslun kasa wa almula wa ummi wa ajri sukina dinu suhbati du'ai wa abai likufin tajammala wa huzni wa tawfiqi zilalun wa kulluhum yusaddiquni yanzurni wa akhartani ila wa dhurriyyati yad'unani wa khitabuhu yanzu za mu shiga tsagi na biyu na ya'atul idafa tsagi na biyu tsagin farko shine an samu ya'atul idafa sai kuma aka samu alhamza mai fataha ta biyota kamar a rahatsi a azu alaikum kamar wa ya ƙaumi mali aji kunga mali saboda mai li ya zama yawul idafa saboda lamun daban yawun daban to ya ake yawunin ta zama yawun idafa saboda za ka iya cewa laka ko lahu yawwa saboda haka sai zama yawun idafa ke sai malam ya faɗa mana ƙa'ida a duk lokacin da aka samu yawun idafa sannan alhamza mai fataha ta biyota muna nufin alhamza mai fataha hamzatul qata'i alhamza da fata ta biyo ya ul idafa to nafi'u da ibnu kasir da abu amr al suna mata fataha waɗannan yawon ɗin guda ɗari ba ɗaya ne da duk su ukun sun ittifaki akan yi mata fataha wannan kenan daga nan sai aka kawo mana waɗansu ya'un kuma guda guda hudu da alhamza ta biyo amma kuma ba a yi musu fataha ba ma'ana ba a yi mai ya'ul idafa ɗin fataha ba yi ma yawul idafa fataha shine a ce inniya a a'lamu inniya a a'lamu shine yi fataha yi sukun inni a a'lamu ina fata mun gane kuma damar sabanin da muke faɗa sabani ne akan fataha ko sukun kadai in dai muka ce da wani da wani sun karanta da sukun ake shiru to ka san sauran a da fataha in aka ce da wani da wani sun karanta da fataha aka shiru ko ya shi muke magana saboda ka wannan ƙa'idar za ta fi gasgatuwa a ya atul mun gane wannan da ke ko biyu na uku muka ce saɓanin ba saɓani ne na ahkam ba za ka ce matsala kaza an yi saɓani a kai wani ya kaza wani ya kaza amma dai dalilan wani wal ilmu inda Allah sun fi ƙarfi a'a waɗannan saɓani ne yadda aka ruwaito daga wurin manzon Allah sallallahu wannan ku ya zo ne domin ya zama sauƙi ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai balaraban da an ka haɗa mai duka da wuya ya iya faɗan ya ce ya eh, maliya addu'okum da wuya iya faɗa ga da idafa ga alhamza da fata shi za ki ga abin ya zama da sauƙi gaba to sai kuma na hudu sai malam ya kawo mana waɗansu ya ya'o'i in akwai jami'insa wasu ya at na idafa da waɗansu malaman suka karanta da sukun wasu kuma barakallahu fikum wasu suka yi fataha wasu kuma shikenan muka faɗi ka'ida da wanda ya karanta da sukun da wanda ya karanta da fataha inda aka ce a tsaya akan kalmar duk sukun ne wa ya qaumi mali ad'ukum da an ce tsaya akan lamun za ka ce wa ya ƙomi mali sawa'un malamin da kake karanta da karatun sa fata yake ma yawon idafa ko kasara a ko sukul yake yi za ka karanta da sukul ba za ka ce wa ya ƙomi mali ya babu domin baya ciki wa ya ƙomi mali ɗaya sai kuma wa ya ƙomi mali a da uku dama shi sa ake karantawa wasulan wa waƙafan in za a tsaya ya ake karantawa in za a huce da karatu ya ake karantawa da fatan mun yi wannan daure za ta ɗan abin nan to za mu je tsage na biyu imamu shatibi rahmatullahi ta'ala alai yace wasintani akwai kuma yawon idafa guda biyu ma'a hamsina sannan ta hada da hamsin nawa kenan hamsin da biyu ma kasiri hamzatin su kuma sun biyo alhamza da kasara ce ta biyo su alhamza da kasara ita ta biyo su wana ji da kyau ko alhamza da kasara kenan yaya i kenan i i shine alhamza da kasara kullum da ke ko i shine da alhamza man ansari ila Allah man ansari yanzu ina yawon izafa sai a ta zama yawon izafa ana cewa ansaruhu to yanzu ta ci ansari magana ma'anan waye karanta ansari waye karanta ansari saboda alhamdulillah da kasara ta biyo baya na shi ta muka ce mun shiga tsagi na biyu tsagi na farko alhamza da fasaha in yi araku to yanzu ya hawa din ya karanta inniya ya karanta inni amma yanzu man ansari i ya karanta ansariya ya karanta ansari shine magana ta sai malam ya ce ma ma'a hamsina ma'a kasiri hamzati akwai alhamza akwai yawon idafa guda hamsin da biyu ma'a kasiri hamzatin da alhamza mai kasara ta biyo su to wannan alhamza mai kasara ta biyo su bai fatahin sai aka yi ma wannan yawon idafa din mai fataha sai aka yi ma yawon idafa din mai fataha waye mata fataha uli hukumi waye mata fataha uli hukumi uli nafi'u da abu amr na fi nafi'u da abu amr al su suka yi mata fataha kenan ƙa'ida babbar ƙa'ida ita ce idan aka samu alhamza da kasara ta biyo ya idafa to na fi'o da abu amur basari suna mata fata mun ce na fi'o ya shafi ƙalun da warshu mun ce abu amur basari ya shafi duri abu amur basari da asusi an cire ibn kasir an cire ibn kasir siwa ma ta'azzala in ban da waɗansu alhamza ɗin waɗansu kalmomi da alhamza da kasara ta biyo su amma ba su ba siwa ma ta'azzala in ban da wanda aka cire aka fitar da su shine ta'azzala daga al'azulu ne an fitar daga azulu an fitar da shi ma'ana ba su shiga ƙarƙashin wannan hukuncin ba to kamar yadda aka yi wancan kuna ji da kyau kamar yadda aka yi wancan yace illa mawazi'a hummala subhanallah imamu ya ce, a na farko yace illa mawazi'a hummala a wannan kuma sai ce siwa ma ta'azzala domin a tafannun a kar a yi karar kuma sai a yi ai ba a yi ba a sai ce illa mawazi'a hummala nan kuma yace siwa ma ta'azzala in banda wanda aka riga aka cire hukuncinsu ina fatan kowa yana jin mu sannan masu karanta da kalun suna ji masu karanta da warshu suna ji masu karanta da eh, duri suna ji masu karanta da hamsin da tasiri kowa kuma yana ji na ce ne banati wa ansari ya kai ina littafin ki shalibe ki ba na ci gobe karki zo min da wannan ba na ci ba na ci wa ansari nawa kenan ibadi wa la'anati wa ma ba'dahu insha'a wa ma ba'dahu in sha'a kalmar da a bayanta akwai insha Allahu ul-izafa ya ul-izafa da a bayanta akwai insha Allahu insha Allah barakallahu fik jujini in <laughs> eh waɗannan guda nawa muka ambata banati ansari ibadi la'anati wa ma ba da in sha'a bilfatahi duk waɗannan an musu an ma yawon idafa ɗin fataha wa'i fatahar uhumila nafi'u nafi'u kaɗai ya yi fataha kenan abu amurul basari ya yi sukun da abu amurul basari da sauran ƙurra da suka rage duk sun yi sukun yanzu shi kaɗai ya yi su ne banati haula'i banati in kuntun fa'ilin haula'i banati in kuntun fa'ilin sai na fi’u ya karanta haula'i banatiya in kuntun fa'ilina wana ji da ce na fi’u ya karanta haula'i banatiya in kuntun fa'ilina man ansari ila Allah falamma hasa isa minhum al-kufara qala man ansari ilallah hakan na ma suratu safi ko yace man ansari ilallah, eh. man ansariya ilallah na fi sai karanta man ansariya ilallah, an asiri bi ibadi ba shi ne ibadi ba an an asiri bi ibadi innakum bi ibadi innakum kaga an nasiri kenan an nasiri bi ibadi in za karanta da warshin don wa fasiri a nasiri asulu haka na fiye karanta wa fasiri a nisiri eh, fasiri bi ibadi ba fa asiri bi ibadi ba sai na fiye karanta kenan fasiri bi ibadiya kun muttaba'un aha kwana na da kyau bi ibadi bi ibadi ina yawon ibafa bi ibadi fasar bi ibadi inna ba ga alhamda da fasara ba to yanzu ya karanta fasiri bi ibadi ba ya karanta fasiri bi ibadiya nafi'u shi kaɗai a cikin bakwai ya karanta fasiri bi ibadiya sauran mutum bakwai a sauran mutum shida kama daga Ibn kasir har zuwa aliyu kisa'i duk sun karanta bi ibadi eh a ina sai mun zo farshi eh sai mun zo farshi wa alaikum salam nan da ne ba fa ba Eh? eh ai ba shi sa aka kawo abin nan karshe ba ramzi din aka kawo shi karshe lokacin ashe da unkulur da na lissafo su duka na ce banati kuka ce ɗaya wa ansari biyu ibadi la'anati wa ma ba da sha'a eh wa ma ba'dahu ya cikin lissafi wa ma ba'dahu in sha'a eh eh zai zama biyar kenan ai ban zo wurin ba ai ana lissafawa ne banati ɗaya ansari biyu ibadi uku la'anati hudu wa ma ba da in sha'a biyar kullu na ko to nan ya'ul idafa mai hukuncin ta bil fatahi wa i wannan fataha din uhumila eh uhumila na fi'u eh eh a'a tun da na ce siwa ma ta'azzala in banda waɗanda suka fita ƙa'ida su ne waɗannan yanzu wannan nafi kaɗai ne ike yi ike fataha sauran kuma sukun suke a waɗannan kalmomin kenan yanzu ɗoruya akan waɗancan nafi'u ya ƙara akan abu amadu basari da waɗancan kalmomin yanzu a waɗancan kalmomin na hamsin da biyu nafi'u da abu amadu basari yanzu nafi'u ya samu ƙarin biyar ya samu nawa hamsin da bakwai kuna jina da kyau to yanzu mun yi banaci ha'ulai banaci in kuntu fa'ilina wa ansari man ansari ilalla Allah nau kenan ibadi ha abin nan fasiri bi ibadi innakum sai nafi ya karanta bi ibadiya nafi ya shafi qalun da warshu wa la'anati da kuma la'anati wa inna alayka la'anati ila ila alhamza da me da kasra eh sai fi ya karanta wa inna alaika la'anatiya mun ce na fi warshi da kalun mai makaranta tana ji yawa sai yanzu mun zo ina to kuma ba da hu insha'a sai mu ji satajidini insha Allah min mina sabirin akwai a kafi akwai a kasos, akwai a safat ina satajudi satajudini eh ya eh ya eh satajudiniya satajudiniya kuma gashi na masa mai tsangaya ma kusa da mu suna ta na ga wani nasu ne yana ta rubutun qur'anin sa yana ta rubutun qur'anin sa akwai a tsoratar kafi makawar insha da suna ina a qur'ani Eh, ina a kawo insha din akwai insha a kawo ayar ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن illa illa manji a aibin karanta kafin duka ba ai eh, an ta zuwa ai za ka karanta duka ne sai ne dai malam ya ce alƙawdi abdul fatah ya ce akwai a kafi ya ce akwai a ƙasar ya ce akwai a safat yanzu eh ban ji ba eh Eh, mun samu mun samu insha a guda ai guda ɗaya ne muka kawo sai wanne kuma to to sai wanne mhm. ya abati al matu umar ta ta jujini insha Allah ne ai an samu na safar kenan aga sa ta ya kenan haka fata da sukun fata da sukun sai na ina to yanzu kenan kun fahimci me ake nufi da ma ba'adahu in sha'a eh eh duk wanda a bayansa duk yawal idafa da a bayanta an sami in sha'a shi ake nufi eh an sami alhamza da kasara waɗannan wurare guda biyar nafi'u ne ya ɗoru a kansu banda abu amur al-bashari wana ji da kyau nafi'u ne ya ɗoru a kansu banda abu amur al-bashari wa fi ikhwati warshin wa fi ikhwati warshin yadi an uli himan wa fi rusuli asulun kasawa fi al-mula yanzu anan ina kalmar qur'aniya daya yadi rusuli waɗannan su ne kalma ƙur'aniya kullum da ke ko waɗannan su ne kalma ƙor'aniya kada mu manta ƙa'idar indiya akwai alhamza da kasara ta biyu yawon idafa za mu yawon idafa ɗin fataha wannan na nafi'u da abu amur albasari ɗaya sai muka zo muka samu su wurare da na nafi'u kaɗai ne yake yin fataha ya nuna sauran suna yin sukun su ne banati wa ansari ibadi wa lanati wa ma ba da hu in sha'a kullum da ke ko wannan kenan yanzu za mu sake shiga kuma iska istisna'at yanzu kuma sai warshu warshu shi kaɗai yake yin fata na ikhwatiya da ya ce wa fi ikhwati warshu warshun shi yake karantawa wannan abin nan baini wa baina ikhwati baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima ya suratu yusuf kenan baini wa baina ikhwatiya inna rabbi baini wa baina ikhwatiya inna rabbi latifun lima ya so yanzu mutum ya zo karantawa wakafi ne in ya karanta baini wa baina ikhwati mun ji kai wakafi sai mu ce kuma sake ci karanta na biyu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun imana dama waqafan wa wasilan da mai karantawa da fataha da mai karantawa da sukun inda zai tsaya da sukun zai karanta inda zai tsaya da sukun zai karanta yanzu warshi kadai yake karantawa ah, da da fata baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha yau yanzu kalun yana karantawa da sukun ne baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha ma'ana yanzu alu yana tare da jumhur kenan ko yadi yadi eh, ma ana bi ba su tsin yadiya ilaika ma ana bi ba su tsin yadiya a gan yadiya yadiya ba za ta tsara ba yanzu ana maganar waye karanta yadi bayan karanta ya jiya da yake mun har ake karantawa kowa sai bai ji wannan jinkirin ba eh to masu karanta yadiya su ne an ainun ainun habs kenan uli nafi himan abu amur al-basri waɗannan nafi da abu amur al-basri da habs su suke karantawa da yadiya dama muna da su duka ko muna da mai karantawa da habs muna da masu karantawa da da eh, duri abi amr al-basri da alun da warsu isa da mun duba masahib din su zamu su duk da fataha ne ma ana bi basu din yadiya kenan waɗanda ba a faɗa ba su ne shu'uba tunda mun faɗa habs ba faɗi shu'uba ba ibnu amir eh, hamza kisa'i duk sun karanta ma ana bi basu din Ya di ilaika to kaga yanzu sai madda ta zo abin nan aliyu likisai yana ja biyu ne hamza yana ja shida ne saboda ka in ya zo wa ma'ana bi ba abin nan ma'ana bi ba su tsin yadi ilaika sai ya ja shida saboda ka sai mu kiyaye wa fi rusuli wa fi rusuli la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah to kun yanzu mun samu rusuli kun lura rusuli rusuli sai ce yaya eh, rusuli inna Allah yanzu mun samu inna ya mun samu alhamza da kasara ya biyo yawon ibafa to wannan yawon idafa ta rusuli din nan waye karanta rusuli waye karanta rusuliya shikenan dama waye da fata waye sukun dama shine karatun asulun kasa asulun kasa wa kenan da ibn amir kun ga ibn amir yanzu ya shigo cikin ahlus Aiki ai kisa'i da hamza da yake har yanzu ba mu sami su ba Wafiyar mula abin da ake fata ya cika eh ko taro ya cika eh eh uhumila aka aka kautar da su eh suka imani sauran sai shi kadai aka bari ya za ka yi wa ummi wa ummi wa ajiri nawa kenan imam shafi akwai ta tafanni ku lura da kyau cewa yi wasintani ma'a hamsina ma'a kasar hamzatin bi fatihin shine hukunci bi fatihin shine sa duk waɗanda i karanto isa ya faɗi masu fataha sai muka ce wanda aka shiru a kansu suna sukun to yanzu sai ya faɗi hukunci shine sukun kenan waɗanda i shiru a kai fa don ya ce wa ummi wa ajiri sukina an yi musu sukun wa ummi wa ajiri da yake cewa menene a an ta kulta ke zi, a an ta kulta ke zi wa ummi wa ummiya ilahaini wa ummiya ilahaini wa ummiya ummi din da yake nufi ba ne wa ummiya ila. ko ba an samu hamza da kasara ba to yanzu dinu suhubati dinu suhubati ba shi ne na dinu suhubatin ba sun karanta taro unni a an ta lin nasi ittakhizuni wa ummi wa ummi ilahai wa ummi kun ga sai madda ta zo dan ki tashi rubuta za mu ce wani a rubuto da ruwa wani a rubuto da yanzu dina su rubaki din jalo abawar abdullahi bin kasir almakki shi ya masa mu ɗaya kenan su uba hamza da kisa'i da shu'uba hamza da kisa'i da shu'uba su suka karanta ummi ilahaini kullum da ya nuna sauran yawwa yawwa kun ga sauran nafi'u ba faɗe shi ba abu amur albasari ba faɗe shi ba duk sun yi fataha waɗanda suka ƙaru akan wannan su ne abin na abdullahi bin amir a shami shi aka shigo cikin masu fataha kullum da ke ko da kuma habs da habs da abu da abdullahi bin amir ashami su suka shigo cikin masu fataha sai waɗancan da ba ambata sai yau suka ambato amma kun duk da ambata su da aka yi suna nan dai a cikin sukun din su wallahi du'a'i du'a'i wa aba'i da kufin jammala na eh Eh, wa ummi wa ajiri ne ko na'am na'am na wa ummi wa ajiri ajiri in ajiriya illa ala Allah in ajiriya illa in ajiriya illa kun ga in ajiri illa in ajiri da in su suwa suka karanta in ajiri suwa suka karanta in ajiriya kun gane magana ko shi sa ya ce wa ummi wa ajiri sukina waɗannan kalmomin guda biyu a ƙur'ani an musu sukun suwa suka yi musu sukun ɗin dini su kenan yanzu ah, ibn kasir da ya shafi bazzi da kumbul da shu'uba da hamza da ya shafi khalaf da khallad da kisa'i da ya shafi abul haris da duri an abiyi anil kisa'i duk sun karanta in ajiri in ajiri illa alallah ne ma'ana sukun ɗin da suka yi sun karanta in ajiri illa alallah du'a'i wa aba'i li kufin jammala. yanzu muna magana sukun ne so duwanda muka ambata yanzu suna karantawa wanda aka yi shiru suna karantawa da fata saboda ya faɗi hukunci ya ce sukina du'a'i wa aba'i falam yazidhum du'a'i إلا فرارا سوى سوى كرانتا فلم يزيدوا من دعائي فلم يزيدوا من دعائي دعائي دعاء قرمت دعائي دعائي إلا yanzu mun samu alhamza da ne da kasara ta biyo yawon ibafa fala mai mun du'a'i illa tarawa kun lura da kyau ko du'a'i ɗaya kenan wa aba'i wata ba'atu millata aba'i ibrahima wata ba'atu millata aba'i ibrahim an zama alhamza da kasara ita ce ta ibrahim masa ba kalmomi nawa kenan biyu kenan ko likufin ta jammala duk mutanen kufa sun mata school mutanen kufa sun yi school na falame zidumin du'a'i ba haka hafsu ya karanta ba haka shi kuma ya karanta haka asim dai da hamza da kisaidi za ka suka karanta du'a'i da da to yanzu kenan abdullahi abin na nafi'u fataha falam yazidum du'a'iya ibnu kasir fataha abu amr al-basri fataha mun ga musamman ahlus sama sai abu amr al-basri abin nan abdullahi ibn amir ash-shami shi ma fataha yanzu kenan cikin masu fataha sabo a hamza da kasara mun samu ibnu kasir da abu amr da abdullahi ibn amir ash-shami wa huzni wa tawfiqi wa huzni wa tawfiqi zilalu ina kalma qur'aniya anan huzni da tawfiqi ina kuma tarjama malamai zilalu ina hukunci sukina duk sukun din nan duk akan sukun din nan ake magana yanzu malam yana faɗan waɗanda suka karanta da sukun ya yi shiru akan masu fataha saboda haka ah, da ya ce wa huzini ilallah wa huzni ila Allah yake cewa eh falamma ma ashku basi wa huzni ila Allah kun ga mun samu huzni ga i alhamza da kasara sai kuma tawfiqi da yake cewa wa ma tawfiqi illa billah wa ma tawfiqi illa billah yanzu da school suwa suka karanta da sukun zilalun suwa zilal inna alkufiyun al wa bin kasir mutanen kufa da abdullahi ibn kasir kenan nafi'u da da nafi'u da abu amr al sun karanta da fataha sai suka sake kara abdullahi ibn amir akan fataha nake cewa hmm, wacce bata ta ɗauki network ɗin ba yawwa wannan sai karanta da sukun su ne alkufiyun da da ibn kafir su suka karanta da sukun alkufiyun da ibn kafir yanzu waɗanda ba mun samu mutum hudu kenan sauran su ne nafi'u abu amr al-basri da ibn amir to ai daman a hamza da kasra nafi'u da abu amr al-basri su suke karantawa sai suka karo ibn amir shine nake maganar wa kulluhum dukkan ƙurra wa kulluhum dukkan ƙurra yusaddiqni unzurni ni ila wa zurriyati ni wa khitabuhum dukkan ƙurra sun karanta wannan da sukun wanne ne wannan din yusaddiquni shine yusaddiquni inni eh eh wannan saboda eh saboda ya ci gaba ne yusaddiqu ni yanzurni wa akhartani ila wa zurriyati yad'unani wa khitabuhum eh, yusaddiquni inni na ina na suratul qasas ko eh, wa akhi harun huwa absahu minni lisanan fa arsil rid an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni inni a kafu an kazibun kaga ni inni kullum da ke ko ni inni wa akhi harunu huwa absahu minni lisanan fa arsilhu ma iya ridan ko ridan ridan ku karanta ko yawa ni inni kun ga akwai wakafi kuna rikewa sosai in mun zo ci gaba da qur'ani fa kowa mu ce ya tsaya za mu ce ya wuce in ma ya tsaya za mu ce ya wuce in ma ya wuce za mu ce ya tsaya ya je kuma sai ya bada hujja da shatubiya in ya wuce maza kala imamu shatubi in ya tsaya maza kala imamu shatubi kullum da ke ko man sami saddiku ne ko sai kuma an ila yau mai ba a sun kala rabbi an ko fa anzurni akwai anzurni akwai fa anzurni na suratul al-hijr anzurni ila anzurni ila shine yace anzurni ila ko wa akhartani ila wa akhartani ila ajalin musamma ila ajalin musamma laula akhartani ila ajalin kenan ko na munafiqun kun ga yanzu yanzu duk waɗannan sun fita daga asali saboda mun samu yawon izafa ita ce a ni ga ila ga alhamdulillah da kasara eh eh, eh ina su a ƙarshe ne a gani eh, ya ce an zurni ila dan an furni mai ila kenan ko sai kuma laula an ni ila yawa sai fi zurriyati inni tubtu ilaika zurriyati wa zurriyati yace na suratul ahqaf fi wa aslih li ko wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayka wa aslih li fi zurriyati waqafini inni tubtu ilayka sabuwar magana in ka zo kana mana karatu sai mu ce hada duka fi zurriyati eh, <laughs> inni in ka wuce tsaya in ka tsaya wuce haka da mu ake karantawa Ka'ida ne alwaqaf wal iftida ka tsaya ka ci gaba ibnu jazar ya ce sai sai Allah kance shi ma kafin a ba mutum ijaza eh hmm. gani sai ina kuma mun samu zurriyaci mun samu yadda unani kun lura ko mimma yadda unani ilaihi wa illa tasrif anni kai da hunna mimma yad'unani ilaihi yanzu gashi mun samu yad'unani ga kuma alhamza da kasara wa khitabuhu yad'unani bil ghaiba wa khitabuhu tad'unani akwai yad'unani akwai tad'unani eh eh na khitab da yad'unani bil ghaiba da tad'unani bil khitab wata da unani ilan na eh wata da unani ilan na ko ta da unani li aka fura billa wata da unani ilan na eh banjuwa banjuwa banjuwa eh wata da ni ilan na kun ga ta da ni ga ila alhamza da kasara yanzu mun sami mun sami yusaddiquni mun sami anzirni mun sami akhartani duk masu ila anzirni ila yau mai ba'afun akhartani ila ajalin musamman mun samu zurriyati inni tubtu ilayka nawa kenan hudu mun sami yadda unani mun sami ta da unani kowannen su da alhamza da kasara ta biyo shi duk ƙurra suna musu sukun ne dukkan ƙurra suna musu sukun saboda mai muka ce dukkan ƙurra suna musu sukun ya ce wa kulluhum duka bakwai ɗin saboda mai saboda ya ce wa kulluhum dukkan su yi saddiku ni da kaza da kaza da kaza eh eh eh ta ce ba kawo ta da ma. shi ne ai wa khifafu hudin a shi ne ya lankwasa ya ce maimako ya ce wa ya da unani wasu ta da unani ina sai ce wa ya da unani wa khitabuhu eh Allah ta'ala ya amfana da mu baki da Allah ta'ala ya amfana da mu sai tsagi na uku وعشر بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا